Sashen Hausa na BBC kuka kamo watakila akan mita goma sha uku da goma sha shida ko kuma wasu tashoshin FM na wasu ƙasashen Afirka. Masu sauraro Muktar Adam Bauki muku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar, wato bi daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa wani sabon rahoto da ya samu goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fargabar aukawa cikin bala'in yunwa a arewacin Gaza daga nan zuwa watan Mayu. Hukumomi a Najeriya sun ce sun tura karin jami'an tsaro zuwa yankin Kajuru na jihar Kaduna. Bayan 'yan fashin daji sun kai wani sabon hari a karshen makon jiya inda suka yi awon gaba da mutane waɗanda kawai yanzu ba a san yawansu ba. yanzu duk wanda zai taimaka ga mutanen da aka ɗauka ko adadin eh, sa ran yana da su saboda na farko wuraren ma babu da kyau na biyu a daki. To za mu ji ƙarin bayani daga bakin rundunar 'yan sanda. 'Yan kasuwa kuma a babbar kasuwar birnin Sokoto na can suna ci gaba da ƙididdige girman asarar da suka yi bayan wata gobara ta ƙone kantunan su da sanyin safiya. A Nijar kuwa ƙwararru a fagen tsaro ne ke ci gaba da tsokaci kan yadda ƙasar ke ƙara wa kanta abokan tsama a duniya bayan a baya bayan nan ta katse yarjejeniyar ayyukan soja da Amurka. Da ECOWAS ma babu wani cikakken shiri gashi wasu kasashe na european union kuma su ma dai hayo dai al'amarin da yana dan tangar-tangar to yanzu kuma eh, ga faransa ga amurka ina tsammani dai gwamnati ya kamata ya yi hatara duka waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni za zo muku amma bayan zulaiha abubakar kibe ta karanto mana labaran duniya Wani sabon rahoto da ya samu goyon baya daga Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana fargabar yunwa daga yanzu zuwa watan Mayu a arewacin zirin Gaza. Rahoton ya kuma ƙara da cewa kusan rabin al'ummar Gaza na fuskantar bala'in yunwa. Kafin hukumar da ke kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya IPC ta ayyana yunwa. Sai an samu akalla kashi ashirin na al'umma na fama da karancin abinci sannan kowane ɗaya cikin yara uku na fama da rashin abinci mai gina jiki. An fidda sabon gargaɗin ne yayin da ake sa rai shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila zai gana da masu shiga tsakani daga ƙasashen Qatar da Masar nan gaba a yau Litinin game da yiwuwar tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su. Hamas. not against the people of no harm Wakilin BBC wato da kakakin dakarun Isra'ila Daniel Hagari yake cewa Yaƙi ne kan Hamas ba a kan mutanen Gaza ba, ba ma neman cutar da fararen hula da Hamas take ɓoyewa. Shi yasa za mu kai wannan farmaki da taka tsantsan da kulawa tare da tabbatar da cewa asibitin ya ci gaba da aikinsa. Sojojin Isra'ila sun ce sun kashe shugaban ayyuka na rundunar tsaron cikin gida ta Hamas a wani samame da suka kai da sanyin safiyar yau a babban asibitin Gaza. sojin sun kuma kama da dama daga cikin mutane a asibitin alshifa da ke birnin gaza aljazira ta ce ɗaya daga cikin ma'aikatanta na daga cikin waɗanda aka kama jami'an kiwon lafiyar falasɗinawa sun ce an jikkata mutane da dama a harin amma ba iya taimaka musu ba saboda tsananin harbin bindiga. Uh, Wakiliyar BBC ta ce sa'o'i kalilan mun ji yadda aka tsare mutane 80 a cikin asibitin. ma'aikatar lafiya ta hamas ta ce gobara ta kama a kofar shiga asibitin al'amarin da ya sa mata da yara ƙanana suka kasa numfashi isra'ila ta bayyana aida ta umarci karanta su guji cutar da majinyata da fararen hula jami'an jinya pakistan ta tabbatar da kaddamar da aikace-aikacen murkushe 'yan ta'adda a yankunan da ke iyaka cikin afghanistan ma'aikatar harkokin waje ta bayyana cewar an kai wa kungiyar 'yan tada a kayar baya ta hafiz gul bahadur hari waɗanda suke da alhakin kai hare-hare a cikin pakistan da na farko shugabannin taliban sun ce an kashe akalla mutane takwas da suka hada da mata da yara ƙanana sakamakon hare-hare ta sama a hos da faktika lardunan da ke kusa da iyakar pakistan According to the Afghan Taliban government, the raids began Wakiliyar BBC ta ce gwamnatin Taliban ta ce an kai harin ne da uku na dare har yanzu mahukuntan Pakistan ba su ce komai ba. Dangantaka tsakanin Pakistan da Afghanistan na ci gaba da tsami. A baya Pakistan ta zargi masu dauke da makamai daga Afghanistan da kaiwa sojojin ta hare-hare zargin da Kabul ta karyata. Kuna sauraron labaran duniya daga sashen Hausa na BBC. Babban bankin kasuwanci a Habasha na ƙoƙarin karɓo miliyoyin daloli da abokan hulɗarsa suka cire sakamakon tangarɗar na'ura a bankin. Rahotannin sun bayyana yadda aka fidda sama da dala miliyan arba'in ko kuma aka aika su wasu bankuna. Bayan abokan hulɗar bankin sun fahimci za su iya fidda kuɗaɗen da suka ninka waɗanda suka mallaka a asusun su na bankin. Bankin kasuwancin na Habasha ya ɗauki sa'o'i kafin ya rufe dukkan kafofin hada-hadar kuɗaɗensa. sa. an bayyana cewa lamarin bai da nasaba wato lamarin na da nasaba da kutsen intanet shaidu sun bayyana wa bbc cewa tuni aka kama wasu ɗaliban jami'o'i inda aka fi fitar da kudaden. 'yan sanda a yammacin india sun ce sun kama mutane biyar masu alaka da harin da aka kai wa ɗaliban ƙasashen ketare da suka gudanar da ibadar addinin musulunci a cikin jami'a ɗaliban biyu daga turkmenistan da kuma sri lanka sun samu raunuka a birnin ahmedabad da ke jihar gujarat bayan wata tawaga ta bayyana rashin amincewa ɗaliban su sallah a ramadan hukumar jami'ar ta ce ta canza wa ɗaliban ƙasashen wajen gida mai tsaro al'amarin dai ya haifar da cece-kuce ma'aikatar harkokin wajen India ta ce mahukunta na ɗaukar tsauraran matakai akan waɗanda suka shirya ta'asar ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc a gaida zileha abubakar kibiya da labaran duniya To idan muka shiga cikin shirin gadan-gadan kuma bari mu faro daga gabas ta tsakiya inda wani sabon rahoto da ya samu goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai fargabar za a auka cikin bala'in yunwa a arewacin zirin Gaza daga nan zuwa watan Mayu. rahoton wanda wata cibiya mai suna integrated food security pace classification ta fitar ya ce kusan rabin al'ummar gaza tuni suna fuskantar bala'in yunwa ga rahoton bilkisu babangida kafin dai hukumar samar da abincin ta ipc ta ayyana matsanancin karancin abinci dole har sai an samu akalla kashe 20 bisa ɗari na yawan al'ummar da ke fama da tsananin karancin abincin inda aka samu ɗaya a cikin ƙananan yara uku suka kamu da matsanancin rashin abinci mai gina jiki Isra'ila ta musanta hana shigar da kayan agaji cikin Gaza tare da ɗora alhaki akan hukumomin ba da agaji kan yin jinkiri da kuma zargin kungiyar Hamas da karkatar da akalar kayan agajin. Yayin da yake magana a wani taron koli kan tallafawa Gaza a birnin Brussels, shugaban kungiyar tarayyar Turai kan manufofin kasashen waje, Joseph Borrell, ya ce Isra'ila na rura wutar matsalar karancin abinci a yankin. In Gaza we are no longer on, the brink of famine. We are in a state of famine. Ya ce a Gaza mun wuce batun dab da fadawa cikin matsalar karancin abinci yanzu muna cikin matsalar ja'ibar yunwa tsindin da ke shafar dubban mutane wannan karancin abinci ba afkuwar bala'i ne irin su ambaliyar ruwa ba ko girgizar ƙasa ɗaukacinta daga abin da ɗan adam ke haddasawa ne daga su wane ne daga waɗanda ke hana wucewar kayan agaji zuwa cikin gaza daga rashin samun hanya daga tsananin rashin tsaro a gaza rashin kwanciyar hankali shi kansa na hana rarraba kayan agajin da sauran taimako Israel is provoking famine. yayin da ita ma take magana da bbc wata mai magana da yawon asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef tess ingram ta ce girman matsalar rashin abinci mai gina jiki a tsakanin kananan yara a gaza mai matukar muni ne We did some screenings of children under two all across the Gaza Strip and the results were, were staggering. Ta ce mun gudanar da bincike akan kananan yara masu ƙasa da shekaru biyu duka a faɗin zirin Gaza kuma sakamakon mummuna ne mun yi bincike a cikin watan janairu kana a cikin watan fabrairu kuma alƙalmin sun linka a cikin waɗannan makonni hudu daga kashi goma sha biyar bisa ɗari zuwa kashi talatin da ɗaya bisa ɗari don haka muna shaida karuwa cikin sauri a yawan adadin ƙananan yaran da ke fama da tsananin cutar tamowa da mummunan yanayi da ka iya kaiwa ga mutuwa a halin da ake ciki rundunar sojin isra'ila ta kira ga mutane a ciki da wajen asibitin alshifa mafi girma a gaza da su fice daga ciki da gaggawa a yayin da dakarunta ke sake kai samamiya a asibitin to a gaida bilkisu babangida daga matsalar bala'in wato yunwa a arewacin gaza sai kuma matsalar bala'in a satar mutane a arewacin najeriya inda hukumi a jihar kaduna mai fama da matsalolin tsaro suka ce an tura ƙarin jami'an tsaro don bin sawun mutanen da aka ba da rahoton an ƙara sacewa a ƙarshen makon jiya waɗanda su rahotanni ke cewa sun kai tamanin da bakwai. bayan wani sabon hari cikin wani yanki na ƙaramar hukumar kajuru wani shaida ya ce 'yan fashin daji sun fasa shaguna kuma sun saci kayan abinci da sauran muhimman kayayyaki harin na zuwa ne ƙasa da kwana biyu bayan an sace wasu mata fiye da goma sha biyar